radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka da shirin nan na muleka iran bayan sa akwai shirin nan na kiɗe na yawan da shi zamu kawo ƙarshen dukkan abin da muke dauke da su idan har sun lokaci za mu duba su daga cikin kanan labarai sun yi ban kwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara da ta Allah a zangon shirin na mana wannan lokaci kafin jin abin da na ambata duka sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Alhamis 23 ga watan Yuni shekara ta 2022 wanda ya daidai da 24 ga watan zulkada na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 1200 suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan yunin shekara ta 920 aka kafa majalisa ta farko wadda jama'a suke zaɓar mambobinta ta hanyar ƙuri'a a ƙasar ireland wannan majalisa dai aikinta shine yin shawara tare da gwamnati amma ba ta da ikon zartar da wani abu a hannunta amma cikin karni na goma sha uku an kafa majalisa wadda take da tsari irin na zamanin yanzu a ƙasar burtaniya inda take tsara dokoki da kuma amincewa da su ko yin watsi da su ko kuma yi musu gyaran fuska da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru 83 da sa gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan yuni na shekara ta 1939 turan faransa ya mulkin mallaka waɗanda suke iko da ƙasar syria a lokacin sun mika garin iskandarun na bakin ruwan mediterranean ga ƙasar turkiya kafin haka dai wannan garin ya daɗe yana ƙarƙashin ikon ƙasar syria amma kuma gwamnatin turkiya tana ganin ita tafi dacewa da mallakar shi bayan yakin duniya na ɗaya ne dai da kuma faɗuwar dalar usmaniya turawa suka mamaye ƙasashen larabawa daga ciki har da ƙasar syria inda bayan wani lokaci suka mika wannan gari mai muhimmanci ga ƙasar turkiya wannan matakin da turawan faransa suka ɗauka da ya fusata mutanen ƙasar syria inda suka fara zage dantse wajen yakar gwamnatin mamaya ta turawan faransa faransa ta shimfiɗa ikonta a kan ƙasashen syria da labanan ne bisa yarjejeniyar da aka yi na raba yankunan larabawa da ke karkashin dolar usmaniya a su da ingila domin su kula da su to amma tun kafin wannan yarjejeniya sun riga sun yi wa tandar kasashen a tsakaninsu domin kafa mulkin mallakar su akan waɗannan kasashe wanda daga bisani kuma hakan ya fuskanci turjiya daga masu kumajin samun yancin su da hakan ya hada da turjiyar da faransa ta fuskanta a syria da kuma kisan da al'ummar kasar iraki suka yi wa turawan ingila a lokacin domin kubutar da ƙasarsu daga mulkin mallaka.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa bakwai da minti agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. ito da farko ga muhimman kanansu. Iran ta ike da jiragen kayan agaji guda biyu zuwa yankunan da ake girgizar ƙasa a ƙasar Afghanistan. najeriya kowa jam'iyyar apc mai mulki ta koka kan ficewar da manyan jigajigan jam'iyyar ke yi zuwa wasu jam'iyyu bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta bayan munich ta kulla kwantaragi da mane yanzu kuma ga labaran da ke dake ofishin jakadancin kasar iran a birnin kabul na kasar afghanistan ya sanar cewa kasar iran din ta aike da jiragen agaji na farko guda biyu zuwa yankunan kudancin kasar afghanistan da girgizar ƙasa ta shafa ofishin jakadancin iran din ya rubuta a shafin na twitter cewa abin bakin ciki ne da damuwa akan yadda girgizar kasar wadda ta uku a kasar afghanistan ta haifar da asarar rayuka da dama da kuma jikatar mutane sanarwar ta kara da cewa jami'an jakadancin sun nuna juyayi da kuma alhini ga al'ummar afghanistan kuma sun ɗauki matakai na fara taimakon gaggawa da ya dace ciki har da aikewa da jiragen sama guda biyu ɗauke da kayan agaji kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id zade ya jajanta wa al'ummar kasar afghanistan sakamakon girgizar kasar da ta auku yana mai bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran a shirye take da ci gaba da taimakawa ga waɗanda abin ya shafa ƙungiyar agaji ta red crescent ta kasar iran din ita ma a cikin wani bayani wanda ta fitar ta bayyana cikakken shirinta na kai kayayyakin agaji da ake bukata ga yankunan da abin ya shafa tare da taimaka mutane waɗanda suka samu raunuka kamar kuma bayanin ƙungiyar bene cewa yanzu haka an fara aikiwa da wasu daga cikin waɗannan kayayyaki shugaban jam'iyyar apc mai mulki a najeriya abdullahi adamu ya ce sun damu matuka akan yadda ake barin jam'iyyar sanatoci bakwai ne da suka sauya shiga daga jam'iyyar ta apc zuwa wasu jam'iyyar na daban bayan sun kasa samun tikitin tsayawa takarar jam'iyyar zaben shekara ta 2023 sanatocin da suka fice daga apc da sun hada da tsohon gwamnan kano ibrahim shekau da kuma yahaya abdullahi daga jihar kebbi da dauda jika daga jihar bauchi da kuma ahmad babba kaita daga jihar katsina sauran sun hada da lawal yahaya gamau daga bauchi sai kuma francis alimikina daga jihar ido lokacin da yake magana da manema labarai bayan wata gana wasu sirri da sanatocin jam'iyyar bisa adamu ya ce akwai takaici matuka kan irin yadda majalisa suke ficewa daga jam'iyyar ta apc ta jama'a masu kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran ministan kwadago a tarayyar nigeria chris ngigi ya tabbatar da cewa nan ba da jimawa ba za a kawo karshen yajin aiki da malaman jami'a suke a najeriya shafin the cable ya bayar da rahoton cewa ministan kwadagon ya ce malaman jami'o'in gwamnati waɗanda suka yi wata da watanni suna yajin aiki za su koma bakin aikinsu hakanan kuma ministan ya bayyana hakan ne a lokacin da ke amsa tambayin manema labarai bayan kammala taron fec a aso villa da tambaye shi a game da yajin aikin kungiyar sai nuna cewa an kusa buɗe makarantun ministan ya ce gwamnati za ta koma zama a ranar dawa alhamis ingege ya ce gwamnatin muhammadu buhari za ta duba abubuwan da suka jawo aka rufe jami'o'in domin warware su ba tare da wani bata lokaci ba a ɓangaren wasanni kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta bayan munich da ke ƙasar jamus ta tabbatar da kammala kulla yarjejeniya da sadio mane a ranar jiya laraba daga kungiyar liverpool wadda take kasar ingila inda ta ce dan wasan daga kasar senegal ya rattaba hannu akan kwantaragi wanda zai shafe shekaru uku tare da zakaru na gasar ta jamus bayanai dai sun bayyana cewa bayan munich ta biya kungiyar kwallon kafa ta liverpool tsabar kudi har euro miliyan 41 kafin kammala kullar a akan dan wasan tsawon shekaru shida da ya shafe yana tare da kungiyar kwallon kafa ta liverpool mane mai shekaru 30 a duniya ya taimaka wa liverpool wajen lashe kofuna waɗanda suka hada da na gasar zakarun turai da kuma premier league sai kuma kofin fa da kuma carabao sannan kuma da club world cup baya ga kofuna mane ya ce wa liverpool jimillar kwallaye 120 a cikin wasanni 269 wanda buga ma kungiyar to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to banda ka sauran labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirye-shiryenmu da zan fara da shirin nan na Malaika Iran. Muleka Iran. jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na muleka iran shin yanzu a cikin sa mai kawo muku tarihi mai wurare masu daɗan tarihi da mawuraye na addini ga masu sha'ar zuwa iran domin yawon bude ido ko neman ilimi kuma neman lafiya har ila yau masu sha'ar zuwa kasuwanci ma kofa bude take kuma muna shari kan wasu muhimman butuwa suka faru a nan kasar iran da fatan masu amfana kuma za su kanci da mu domin jin cikakken shirin amma kafin nan wani saurari abin da aka manta na di a bisa faifai. to madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarai shirin yau shirin namu zai kawo muku abubuwan da ke faruwa ne a nan kasar Iran kamar yadda muka saba daga cikin abubuwan da ke daukar hankali a nan kasar Iran akwai batun bikin baje kolin kayayyakin yawon shakatawa na musulunci na duniya wanda za a yi filin baje koli na dindindin na nan kasar iran da ke birnin tehran taron baje kolin na yawon shakatawa na kashin musulmi za a yi shi ne a ranar bakwai ga wannan wata da muke ciki da haɗin gwiwar ma'aikatar al'adu ya hambu da ido sana'o'in hannu na kasar iran da sauran kuma masu ruwa tsaki a wannan bangaren sakatan zartarwa na kungiyar ta iwtf expo ya bayyana cewa lokacin bikin za a da wani zama na musamman da masu otel-otel da masu kamfanin zirga-zirgar jiragen sama da suke a kashe daban-daban na musulmi yadda su yi aiki tare wajen musayar bangaren da suke da kwarewa tsarin yawon bude ido da bunƙasa damakin da ake da su a waɗannan ƙasashe na musulmi. kasashen turkiya pakistan iraq tajikistan da sauran kasashen da ke yankin tekun fasha da mawaɗan da suka fito daga nahiyar afirka dukkansu an gayyace su domin halartar wannan gagarumin taro da kuma baje kolin su a cikin rumfa da aka keɓe domin gudanar da wannan gagarumin bikin baje koli. a bangare guda kuma ministan al'adu da yawon bude ido da koyarwa addinin musulunci na kasar iran ya kira da a yawaita gudanar da tattaunawa ta tarurruka tsakanin addinai domin yana samar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin biya addinin musulunci da na kirista muhammad mahadi ismaili ministan yawon shakatawa al'adu da koyarwa addini ta kasar iran ya kara da cewa ganawa tsakanin biya addinan musulunci da kiristanci yana jagorantar samar zaman lafiya tsakanin mabiya addinan musamman a lokacin da amurka take yada farfaganda nuna kyamar musulmi da musulunci a kasashen duniya musamman ma a kasashen turai babban darakan cibiyar a yada addinin musulunci na kasar iran ayatullahi ali riza a arafi ya gana da shugaban babban cocin roman katolika na duniya papa roma francis a fadar vatican da ke kasar italy domin karafa dangantaka da ke tsakanin bangarorin biyu ayatullahi a arafi ya isa fadar Vatican ne a ranar talata ta gabata kuma ya samu kyakkyawar tarba daga Papa Roma ya yi ishara game da matsayin da musulmi musamman mabiya ta farkin ahlul baiti da makarantar ta hauza take da shi wajen da irin namijin kokarin take yi wajen kusanto da addinai na Allah da aka saukar da su daga sama domin rawaye sabanin tunani al'adu zamantakewa da ke tsakani a hirar da aka da ministan al'adu na iran din ya kira ga fadar vatican da ta yi aiki bisa abin da ta ɗori a kan shi na tarihi da aka santa ta nuna wa duniya kyakkyawar mahangarta game da addinin musulunci har ila yau ayatullahi a arafi shugaban makarantar hausa da ke nan ƙasar iran ya sa saƙon jagora na kasar iran imamu kamna'i kuma jinjina game da irin tarihi mai asali da vatican take da shi da kuma dangantakar ta da ƙasashen latin amurka da kuma irin matakan take ɗauka na samar da kyakkyawar fahimta tsakanin musulmi da kiristoci da kuma kare waɗanda ake zalunta a duniya kuma ya nuna fatansa na ganin sun ci gaba da ƙoƙari wajen kare haƙoƙin waɗanda aka zalunta a duniya musamman al'ummar falastinu yaman kuma su rika fayyace matsayinsu a fili a kowane lokaci jagoran yana fatan za a ɗauki wannan matakin wajen kare haƙoƙin al'ummar falastinu kuma mafita ta kasance bisa zaɓin falastinawa ta hanyar da zaɓe tsakanin al'ummar falastinu masu daraja ciki har da mabiya addinai daban-daban da ke rayuwa a wannan yanki. A nasa bangaren Papa Francis ya yake da saƙo ga jagoran juyin musulunci na Iran, Imamu Kamna'i da hukumomi na addini da sauran manya-manyan malamai da ke nan ƙasar Iran. A wajen zaman Ayatullahi a Arafi ya san da shirin cibiyar da ke jagoranta na yin aiki tare da cibiyoyin kimiyya da fasaha ta addini da suka hada da cocin katolika wurin gano hanyoyi na warware matsalolin da duniya take fuskanta a yau rauni da ake da shi wajen sanin ubangiji da imani da Allah da lalacewar zukata da karancin dogaro da duniyar gaibi da rawar na tubalin ginin iyali da rawar da mata ke takawa da matsayi maɗaukaki da suke da shi da azabtarwa da zarantar al'umma da yawaitar talauci da yunwa da yaƙi da lalata ƙasashe da kuma rusa tattalin arzikin al'umma da kuma ƙaruwar ayyukan ta'addanci da tsaron ra'ayi wanda ba za a iya magance su ba dukkan waɗannan abubuwa da muka ambata ba tare da samun gagarumar gudunmuwa daga ɓangaren addinai da ake da su saukakku daga sama ba. To ma saurare gashi mun kwaro bayani amma kuma lokaci ya mana sa ya zama wajen mujalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a wani shiri na gaba domin jin mu da wasu bayanai game da sababan da suka faru a wato a cikin anan kasar Iran da fata masu amfana kuma an nake cewa a zama lafiya. ana iya ci gaba da bin shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato wwwcb 1ng a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to bari koma gefe in haɗa ku da nadir javadi da cikin wannan waƙa da gabatar mana da fatan za a kasance tare da mu kuma za a ji daɗin Kadınlar Khorasan gelmeye Hamı sevleyin sana yazratı hey, hey, Milyon milyon Müslüman çağırırlar Khorasan Milyon milyon Müslüman çağırırlar yasan Allah edip esan, Kurban olum adam, istedim benim Kurban olum adam, istedim benim Kurban olum adam, istedim benim Kurban olum adam, istedin beni a gaishe ka nadir javadi vahid taj kenan aka ji a cikin wannan waka da ya yi fatan masu sun amfana kuma sun gamsu sun nishadantu da ita kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng da wannan zamu karkare sai Allah kai mu can anjima da maza a jimu da don shirin kafin lokacin mutum kowar kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. thank you